Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Murtala Faruku kusan na da muke farin cikin kasancewa da ku a dai wannan shiri da safiyar Laraba tara ga watan Agusta shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Murtala da kanan labarai. An saka wa Nijar karin takunkumai a jiya talata bayan da shugabannin sojin ta suka yi watsi da yunkurin diflomasiyya na bayan-bayan nan. Kasar Jamus ta yi ta yin tsawaita aikewa da na'urorin kariya daga makami mai linzami na Patriot a Poland. wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da yi wa kasar china a asiri sun bayyana a gaban kotunan tarayya daban-daban a california domin sauraren shari'ar kwana ɗaya bayan kama su da kuma zargin bayar da muhimman bayanai ga gwamnati da jami'an a asirin kasar china kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gana da gwamnonin najeriya da jihohinsu ke iyaka da makwabciya wato kasar nijar to ko me ake so cimawa a faɗakar da al'umma cewa wannan abu da ake ciki ba wai rigima ce tsakanin najeriya da ita ƙasar nijar ba a cikin shirin kuma muna ɗauke da wata tattaunawa da group captain sadiq garba wato garba shehu kenan mai mai nazari kan tsaro da kuma aikin soja a kan dambarwar da ake ciki a jamhuriyar Nijar sa'annan kamar kowace safiyar Laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. An saka wa Nijar karin takunkumi a ranar Talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta da suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa daga ƙasashen yammacin Afirka da ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. shugabannin mulkin soja sun ce kin amincewa da shigar tawagar a cikin kasar wato sun ki amincewa da shigar tawagar a cikin kasar suna cewa yanayin da ake ciki na barazanar wuce gona da iri ya sa ba a iya wato ba a iya yin wata tattaunawa ko kuma kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Nijar inda jami'an tsaron fadar shugaban kasa suka karbe iko tare da ci gaba da tsare zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum da iyalansa. ƙungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi barazanar shiga tsakani da karfin soji a Nijar matukar ba a maido da bazum kan mulki ba ko da yake a ranar Lahadin da ta gabata wa'adin shugabannin juyin mulkin ya cika ba tare da daukar mataki ba. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ranar talata ta ce har yanzu amurka na da begen sauya juyin mulkin na nijar amma kuma abu ne mai yiwuwa shugaban najeriya bola tinubu ya ba da umarnin sanya sababbin takunkumai ta hanyar babban bankin najeriya da nufin masu hannu da shuni wajen kwace mulki in ji kakakin shugaban kasar kasar jamus ta yi ta yin tsawaita aikewa da na'urorin kariya daga makami mai linzami na patriot a poland mai yiwuwa har ya zuwa karshen shekara in ji ma'aikatar tsaron kasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya talata berlin ta aika da rukunin patriot guda uku zuwa gabashin poland a watan janairu bayan wani mummunan tashin bam a wani ƙauyen ƙasar poland a ƙarshen shekara ta 2022 an yi yakinin cewa harin ya faru ne sakamakon wani makami mai linzami na tsaron saman ukraine da farko an shirya kaddamar da tsarin da amurka ta yi na tsawon watanni shida amma ma'aikatar tsaro ta ce wato ta baiwa poland ta yin kiyaye tsarin a lokacin bazara mai yiwuwa har zuwa ƙarshen shekara wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da yi wa kasar china leƙen asiri sun bayyana a gaban kotunan tarayya daban-daban a california a jiya talata domin sauraren shari'a kwanaki bayan kama su da kuma zargin su da bayar da muhimman bayanai na gwamnati ga jami'an leƙen asirin kasar china a cikin kararraki daban-daban da aka sanar lokaci ɗaya a ranar uku ga watan agusta ma'aikatar shari'a ta ce an tuhumi ma'aikacin jirgin ruwa Jinshawo Patrick Way mai shekaru 22 da laifin leƙen asiri haka kuma an tuhumi ƙaramin jami'i Wenhen Thomas Zhao ɗan shekaru 26 da aya aika bayanai ga jami'in leƙen asiri na China har yanzu dai ba a tantance ko suna tuntuɓar jami'in leƙen asirin na China ba waɗanda ake zargin 'yan asalin ƙasar China da suka sami zama 'yan ƙasar Amurka a cewar takardun kotun ana zargin cewa ma'aikatan jirgin ruwan sun karbi kudaden ne domin baiwa kasar china bayanai game da fasahohin da suka yi amfani da su wajen aiki da kuma ayyukan sojojin ruwa na nan gaba da suka hada da atisayen soja na kasa da kasa a cewar kafar labarai ta abc news a hana zao bailey yayin sauraron karar da aka yi masa a safiyar jiya talata a los angeles alkalin ya ce ya dauki zao a matsayin barazana da haɗari ga al'umma yayin da ya bada umarnin a ci gaba da tsare shi sa'o'i bayan haka kuma a san dego shi ma wai an hana shi beli bayan da alkali ya yanke hukuncin cewa yana da hadari da barazana ga al'umma a cewar abc news an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gana da gwamnonin arewacin najeriya masu iyaka da jamhuriyar niger domin tuntuɓa da bada da neman goyon bayan su akan hali da ake ciki a kokarin mayar da tsarin demokradiyya bayan da sojojin ƙasar suka hambarar da shugaba bazum muhammad a abuja wakilin mu umar faruk musa ya nemi ƙarin bayani akan taron da aka gudanar daga bakin jami'in yada labarai na fadar gwamnati malam abdulaziz abdulaziz ga kuma jawabinsa su waɗannan gwamnoni kasan kasancewar su suna makwabtaka da kasar Nijar don san abubuwa da yawa waɗanda watakila a nan a matakin tarayya ba komai ne aka sani ba kamar yadda su suka sani din don haka suka taimaka sun tattauna ne akan yadda su ma za su ba da tasu gudunmawar a kokarin da ake yi domin a samo bakin zaren wannan matsala ba tare da an kai ga abin da ba zai daɗi ba ko kuma abin da zai kawo wani tashin hankali sannan kuma shi shugaban kasa ya nemi goyon bayan su akan su goyi bayan gwamnatin tarayya domin tabbatar da cewa matakan da kungiyar ECOWAS ta tsara domin a sanya takunkumi a ta ƙasar Nijar matakan sun yi tasiri kuma a faɗakar da al'umma cewa wannan abu da ake ciki ba wai rigima ce tsakanin Najeriya da ita ƙasar Nijar ba abu ne da ya shafi kungiyar ecowas da kuma kudurarta da dokokinta wanda ita kanta kasar nijar tana daga cikin wanda suka wa wannan kuduri na ecowas hannu akan cewa karbar mulki da karfin tuwo abu ne wanda yake ba halarciwa ba kuma abu ne mara kyau wanda kuma duk wanda duk kasar da aka samu irin wannan dole a yi kokari a ga an dawo da kasar bisa kan turbar demokuraɗiyya kana ganin gwamnonin nan za su goyi bayan waɗannan matakan ganin irin koke-koke da talakawan kasashen guda biyu da ke makwabtaka da juna suke ta yi tun sanda aka haura wannan takun saka? ka san matakan da yawa kuma ba wai magana ce ta yaki ba kamar yadda ta ga mutane da yawa abin da suka fi yi da hankali kenan babu wanda yake burin ya kai hari ko kuma ya kai yaki kan wata kasa burin shine a samu maslaha a samu mafita a samu awarware wannan matsala a cikin kwanciyar hankali wanda kuma shi shugaban ƙasa duk da a matsayinsa na shugaban kungiyar ecowas shi yake jagoranta waɗannan tattaunawa don haka ne ma aka tura wakilai kala-kala domin su samu su zauna da su waɗanda suka suka yi wannan juyin mulki sannan abin da ya kamata mutane su mai da hankali shine akan matsin lamba ga su waɗanda suka yi wannan juyin mulki akan su ba da waje su kuma tabbatar da cewa an dawo da gwamnati wadda take karkashin doka ba wai gwamnati ta kama kariya ta soja ba a nan ne su ne ya kamata a ce an matsa wa lamba cewa kar su jawo mutane bala'i kar su jawo mutane masifa su hakura tun da wannan ba zaben su aka yi ba su ba da wuri su bar halartattun shugabanni su ci gaba da mulkin jama'a gobe ne dai idan Allah ya kai mu shugaba Bola Ahmed Tinubu zai sake jagorantar wani zama da shugabannin kasashen Afirka ta yamma a inuwar kungiyar nan ta sai da yau wato ECOWAS domin yin bita da yin nazari akan halin da ake ciki da kuma tsara mataki na gaba akan hanyoyin da kungiyar kamata su bi domin tabbatar da cewa an dawo da bazum muhammad akan turba ta demokradiyya a kasar nijar daman dai a yanzu yan najeriya kawunan su ya rarrabu tsakanin masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar din da yan da ba sa goyon baya galibi dai ana goyon bayan adawa da turba ta demokradiyya amma mutane da dama ba sa sha'awar ganin cewa an kai hari harin da ya zo don su mutane ke tsammanin zai iya shahuwar talakawa na niger da kuma talakawa na arewacin najeriya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga murtala da ci gaban labaran duniya sojoji da jami'an a asirin amurka suna yin takatsantsan wajen kakkaɓe kungiyar is a iraki da siriya duk kuwa da kuma bayan da kungiyar ta'addancin ta yi na asarar mayaka da manyan jagorori da kuma wani khalifa na gaba wannan na zuwa ne kasa da mako guda bayan kungiyar ta is ta sanar da mutuwar abu al-hussein al-quraishi wanda ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun a watan nuwamban bara hakan kuma na zuwa ne yayin da aka sami rudani game da yadda abu al-hussein ya gamu da ajalinsa da farko turkiya ta ce ta kashe shi ne a wani samami da ta kai a ƙarshen watan afrilu ko da yake jami'an amurka ba su tabbatar da ikirarin ba kungiyar is wadda ake gani ta jinkirta fitar da sanarwar ta kuma dora alhaki kan hayat tahir al-sham mai alaka da alka'ida ko kuma hts wanda nan take ya yi watsi da zargin za a iya kallon kowane irin yanayi a matsayin wata alama da ke nuna cewa ikon is na raguwa sai dai jami'an amurka sun yi gargadin cewa zayyana irin wannan matakin na iya zama riga malam masallaci masu jefa kuri'a a ohio sun yi watsi da matakin da jam'iyyar 'yan jam'iyyar republican ke marawa baya wanda zai sa da wuya a tsallake kariyar zubar da ciki kuri'ar ta kafa wani gangani wanda zai zama kuri'ar raba gardama na baya-bayan nan kan wannan batu tun bayan da kotun kolin amurka ta soke haƙƙin zubar da ciki a faɗin ƙasar a bara 'yan jam'iyyar republican na ohio sun sanya ayar tambaya akan kuri'ar bazara da fatan za a yi watsi da shirin da 'yan ƙasa masu jefa kuri'a za su yanke shawara a kai a watan nuwamba wanda ke neman tabbatar da 'yancin zubar da ciki a cikin kundin tsarin mulki sakamakon wanda ya nuna cewa koma baya ne ga jam'iyyar ta republican a jihar mai ra'ayin 'yan mazan jiya dennis willard mai magana da yawun kamfen din na 'yan adawa mai takin one person one vote ya kira fitowar ta ɗaya matsayin ƙarfin ikon yaudara da nufin rage ƙarfin masu kada kuri'a a jihar wata babbar ƙungiyar ƙasa da ke adawa da haƙƙin zubar da ciki susan b anthony ta kira sakamakon ranar bikin ciki ga ohio yayin da take yin kakkausan suka kan kuɗaɗe na waje da ke taimakawa 'yan adawa. A gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Masana sha'anin tsaro na ci gaba da yin shari'a kan halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar biyo bayan juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. group captain sadiq garba shehu masani kuma mai nazari a kan tsaro da aikin soja ya yi wa abokiyar aikinmu aisha ma'azu fashin baki akan wannan batun musamman ma akan yadda wasu ke ganin shugaban najeriya bola ahmed tinubu na yin gaban kansa a wannan al'amari to ni a gaskiya tun da aka fara wannan magana wato za ka duba ne idan kina magana eh, eh to shi dai shugaban ahmed bola tinubu a matsayin shi na shugaban ecowas dole ya kira mutane a tattauna sauran shugaban kasashe wanda ke wancinsu sun je wasu sun tura sun tura waɗanda za su wakilce su wanda ba samu zuwa ba amma ina so kisan cewa a ƙasashen afirka na yamman nan akwai su mambobi guda goma sha biyar ne guda goma sha biyar ne to duk abin da aka yi shi wanda yake yake zama shine shugaba a lokacin da ake wannan mitin din shine zai fito yayi bayani so akwai ah, akwai yiwuwan a ga bayanin da yake yi kamar bayani yake da bakin shi to amma ba bayani yake da baki bayani ne yake na yadda kasashen nan suka yadda aka samu ittifaki ba zai yiwu a ce duka kasashen nan goma sha biyar duka sun yadda da abin da aka faɗa ba to amma irin wannan mitin din za a kare ne waɗanda suka fi yawa kamar da dokumakuraɗiyya ne Shawaran da suka ɗauka shine shi shugaba zai zo ya faɗa cewa ga abin da ake to amma abin da ake so gane idan ka duba dama can shi wannan ƙungiya ta ecowas din wato kungiyar kasashen afirka ita kanta akwai siyasa a cikinta saboda me siyasa kuma saboda bambancin eh, mulkin turawa kin ga a cikin kasashe goma sha biyar din nan guda takwas renon faransa ne guda biyar renon ingilishi ne akwai guda biyu ina jin renon portugal to a gaskiya kowane abu ya zo ko ba magana abin nan ba yawanci akan samu rabe-raben kai akan wata magana in ta taso wanda yake yawanci din ba ko yaushe ne ake samun ittifaki kowa yadda ba wani lokacin abu ya taso su kasashen da suke renon faransa suka yi gungu su dauki matsaya ɗaya ifa su ma sun tuma haɗa kai su kasashen da suke renon ingilishi su ne kaman kowa yana yin ta gaban shi ba dole ne a ce wai don abin da najeriya ta yarda da shi ghana ta yarda da shi ko sierra leone ta yarda da shi ko liberia ta akan samu rarrabuwan kai to su kuma ga su waɗannan 'yan portugal to in mutum ya duba wannan siyasan dama sai ya tsammanin cewa anya za a samu haɗin kai za a samu magana ɗaya daga ecowas ɗin wanda duka ƙasashe za su yadda a kan cewa ko maganan ma eh, kulle boda ɗin eh, da maganan sa takunkumi ba yana yiwuwa ba duka ne za a samu saboda wannan siyasa ta ecowas da na ce miki tana ciki a kan da rabon kai akwai waɗanda suke gani tamkar ga baki ɗaya ƙasashen yamma ne suke neman gindin zama a ƙasashen nan waɗansu ko suna gani cewa ai wannan hargitsin suna ƙoƙari ne su a tada hargitsi su samu abin samu yaya kai kake kallon al'amarin a matsayinka na ƙwararre a wannan harka na tsaro To wato shi a sha'anin ƙasa da ƙasa wato abinda bature ke kira international relation abu ne wanda yake ba wani magana da'a ko rashin da'a a ciki idan abu ya faru kowace ƙasa za ta duba wannan abun da ke faruwa akwai wani amfani da zan samu a wannan abun akwai wani faduwa da zan samu a wannan abun a maganar gaskiya duk da muna cewa demokuraɗiyya idan aka ce an yi canjin gwamnati a kowace ƙasa ne akwai ƙasashen da za su duba cewa su waye suka canjin gwamnatin nan mutane ne wanda yake ra'ayinmu zai zo ɗaya da su to kin ga idan haka ne kowace ƙasa za ta ɗan ɗaga ƙafa saboda tana ganin wannan zai kawo mata gaba waɗanda aka cire ɗin nan mutane ne da suke nuna mana abokantaka ko rashin abokantaka idan mutane ne wanda aka cire wanda ba sa nuna mana abokantaka to ita kuma wannan ƙasa za ta ga cewa wannan canji cigaba ya kai ta sai ki ga ƙasa kasan ba za ta yi allah waje da wannan juyin mulkin ba kaftin sadiq garba shehu kenan a tattaunawarsa da aisha mu'azu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya makonni biyu kenan da juyin mulkin soji a jamhuriyar nijar al'amura da dama sun faru ku biyo mu a cikin shirin jama'a assalamu alaikum kamar yadda za a iya tunawa a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ne sojoji a jamhuriyar nijar suka hamɓarar da gwamnatin shugaba muhammad bazoum tare da ayyana shugaban rundunar tsaron shugaban kasa janar abdulrahman chani a matsayin shugaban kasar na mulkin soji sojojin da suka yi jirin mulki sun bayyana matsalar tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin ta shugaba muhammad bazoum to sai dai manazarta da dama irin su abdulrahman alkasum suna ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulkin da aka bayar. wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su in kuma sababbi ne ya san da su kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokaradiyya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya hakan dai ya sa zukatan jama'a da dama a cikin shakku da kokanto kan ainihin dalilan da suka haifar da juyin mulkin akan wannan ne farfesa gobe na maiwa ya koma kan tarihin lamarin tun daga farko. Shi ya fara cewa a cikin jam'iyyar NDS eh, tarayya. A cikin wannan jam'iyyar ne ake samun cikin barawo hamsin za a samu arba'in da yan jam'iyyar NDS tarayya. Kenan ya ɗauko hanya ta cewa da shi ba zai yarda ba za a hukunta su. Wato bugu da ƙari ne kamar da na faɗi can farko mazun bai samu yuka bai samu nama ba. Dan inda kama ba ya da wannan rauni na cewa da ya san an yi ka ne je kana yi ka tunda je kana yi ka aka yi shi. inda ba haka ba ne to wallahi na ce miki da yau duk wanda ya zama to ya yi aikin a a Nijar in dai ba zum ne da yau yana sarka ko da ta rashe amma menene yasa kake ambaton shi a matsayin shugaban je ka kowa ya sani na ɗaya shi kan kanshi shi kan kanshi ba zamfin bai taba tsaye yayin muhalkin ta zai zama shugaban kasa ba wata rana na faɗi hira ce wata muka yi da shi na biyu shine cewa kowa ya san zaben da aka yi a Niger kowa ya san da wani juyin milki ne ɓace milki ne aka yi wato kowa ya san da jiha guda ce jihar tsohon shugaban kasa ta kawo sakamako kuma mutane sun yi Allah wadda da wannan wato ɓace iko ne suka yi suka zo aka zo aka dora basu saboda yayi kariya waɗanda suka yi aikin nan na asha da nake faɗi tambaya baya saboda wannan aka sashi to amma sai ya zamanto da ana tahiya shi yana so ya sauya ana tahiya shi yana so ya sauya haka kai yanzu tsakanin su ma yanzu suka fara rishin jituwa to rishin jituwa nan shi yasa kamar su yan pendes tare kinta suka rabu kamar an gare akwai mutanen bazum akwai mutanen o'o to mutanen oo nan fa su ne ya zamanto maya maya makarafan ma na na jam'iyyar ta dandas tarayya to can ne aka yi wannan wannan eh, kana nufin eh, mutanen tsohon shugaban kasa eh, muhammadu isu muhammadu isu na faɗi mutanen shi su ne kuma duk wannan shine umar bakisar duk abin da ya faru a nijar na kwarai da lala tun ba lalan ba duk abin da ya faru ma tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu shine kuma ba isa wannan abu ba wani ba kwanaki kalilan bayan juyin mulkin ne kuma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta sha alwashin ɗaukar matakai ciki har da amfani da ƙarfi idan ta kama domin maido da bazum kan mukaminsa bayan juyin mulkin to sai dai matakin na ecowas da kuma musamman gwamnatin najeriya da ta yi uwa da makarbiya kan lamarin ya haɗu da kakkausan suka musamman daga cikin najeriya da kuma kasar ta jamhuriyar nijar sha'ibu mungadi mai fashin baki kan lamuran yau da kullum na cikin masu wannan ra'ayi to wato wannan yunkuri wannan magana ko kuma yunkuri na tabbatar da demokaradiyya a kasashen afirka abu ne mai kyau amma dai matakan da ƙungiyar ecowas ta ɗauko matakai ne waɗanda ke da gyara kwarai da gaske na farko dai sun sani cewa akwai ƙasashe uku ko hudu wato chadi da burkina faso da mali da gini duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke to amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban kasa na chad wanda shi ba zababbe ba ne eh, kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi su kisa ana ganin kamar dai wato kiɗan waɗansu manyan ƙasashe ne waɗannan ƙasashe na afirka ko shugabannin ƙasashe na afirka ke takawa tasirin wannan abun ba mai kyau ba ne ga ita ƙungiyar ecowas kuma tasirin ba mai kyau ba ne ga ƙasashen ecowas su kansu na farko dai sanin kowa ne ƙasashen mali da burkina faso da gini waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke riƙe da su kuma suna da iyaka ta ƙud da ƙud da ƙasar Nijar ba za su ƙyale wato a nuna ma eh, sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar wato ƙarfi ba domin idan haka ta faru lokacin da aka murƙushe waɗannan eh, sojojin ba mamaki su ma a mai da hankali ga na Mali da na Burkina Faso da na Gini. Saboda haka na san zai wahala kwarai ba su zo suka yi taron dangi suka kama ma kasar wato Nijar ba. Abu na biyu Najeriya wadda ita ce ke bada kashi saba'in na bisa ɗari na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS. Tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin ƙasa. Yaushe kuma take da lokaci da kuma karfin eh, sojojin da za su je su yi daura yaƙi da wata ƙasa na uku wato idan aka tadda wannan yaƙin ya ɓarke ko shakka babu jihohin najeriya waɗanda ke makwabtaka da nijar za su ɗanɗana su. irin jihohin sokoto kebbi eh, jihohin eh, yobe da borno da kano da jigawa Ah, da katsina tabbas wato za su ɗanɗana kudansu da jihar zamfara saboda za hare-hare za su yawa wannan yunkuri na ecowas din ya kuma haɗu da turjiya daga wasu ƙasashen ƙungiyar kamar mali da burkina faso waɗanda makwabta ne na ƙasar nijar kuma dukkansu suna ƙarƙashin mulkin soja ne sakamakon juyin mulki waɗanda kuma suka sha alwashin kai wa nijar ɗin ɗauki mudda aka ce za a kai mata yaƙi to amma dr bashir muhammad a cida na ganin kamar wannan tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro to wannan har ya kasance gaskiya ne kuma da gaskiya suke yi to wannan kaga zai kazanta yanayin da ake ciki a nijar amma ni ana tunani kawai wani waton strategy ne ko kuma a ce wata tsari ne suke hito da shi ko na yin barazana saboda su nuna ma ecowas cewa ah, da gaske suke yi amma kai gazan komi a duk wanda ya sa abin da ake ce ma ecowas da karshen sojojinta da irin kasashen da aka yi yaƙi irin wannan na ba sa sama sun shiga sun shirya a ECOMOG din nan ya san cewa wannan barazana ce kawai amma dai hadarin da ke ciki shine irin mutanen da ba su ji ba su gani ba bara hula da kuma yadda abin yana iya zama wani yaƙi ah, na Eh, yaƙi haka na cikin gida ko kuma yaƙi wanda zai ɗaya jama'a amma dai eh, ita ecowas ta ɗauki hanya ta lumana ta diplomasiya a ga hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo da demokrasi kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka bane in kuma cikin gida ne gaskiya ecowas ko cdao tana cikin wa'anda a cikin gida so duk abin da ya shahi nijar ya shahi nigeria ya shahi mali ya shahi burkina faso ya shahi cote ya shahi ghana da dai sauran kasashen ah, ita ecowas ncdao don haka da muke kira ga wa'annan sojojin su girmama tsarin mulki su girmama tsari wanda al'umma suka yadda da shi yan kasa suka yadda da shi tsari na farkulla tsari ne wanda yan kasa su suke da haƙƙa tabbatar da gwamnati a kansu kuma wannan shine halattacin tsari tsarin nan na umarni da karfin bindiga in aka ce za a ci gaba da shi to ko kasashen mu za su ce gaba ne su dawo baya masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc Toma da la gaishe ka kaka yi nisa ka kawo muna labarai a takaice don haka da haka muka zo karshen wannan shiri da labaran a takaice. To baba a takaice an sakawa Nijar karin takunkumi a jiya talata yan sa'o'i bayan da shugabannin sojojin ta suka yi watsi da yunkurin diflomasiyya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa daga kasashen yammacin Afirka da kungiyar tarayyar Afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi. kasar jamus ta yi tayin tsawaita aikewa da na'urorin kariya daga makami mai linzami na patriot a poland mai yiwuwa har zuwa karshen shekara in ji ma'aikatar tsaron kasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya talata berlin ta aika da rukunin patriot guda uku zuwa gabashin poland a watan janairu bayan wani mummunan tashin bam a wani ƙauyen kasar poland a karshen shekara ta 2022 wasu ma'aikatan ruwa biyu na da ake zargi da yi wa kasar china leƙen asiri sun bayyana a gaban kotunan tarayya daban-daban a california a jiya talata domin sauraren shari'a kwanaki bayan kama su da kuma zargin su da bayar da muhimman bayanai ga gwamnati da jami'an leƙen asiri na kasar china sojoji da jami'an leƙen asirin amurka kuma suna yin taka takatsantsan wajen kakkaɗe ƙungiyar is a iraki da siriya duk da kuma bayan da ƙungiyar ta'addancin ta yi na hasarar mayaka da jagorori da kuma wani khalifa na gaba wannan na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ƙungiyar is ko kuma Danish ta sanar da mutuwar abu al-hussein al-quraish wanda ya jagoranci ƙungiyar ta'addancin tun a watan nuwamban bara hakan kuma na zuwa ne yayin da aka sami rudani game da yadda abu al ya gamu da ajalinsa masu jefa ƙuri'a a ohio sun yi watsi da matakin da 'yan jam'iyyar republican ke marawa baya wanda zai sa da wuya a tsallake kariyar zubar da ciki ƙuri'ar ta kafa wani gangami wanda zai zama ƙuri'ar raba gardama ta baya bayan nan kan wannan batu tun bayan kotun kolin amurka ta soke shi wato ta soke haƙƙin zubar da ciki a faɗin ƙasar a shekarar bara da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku a daidai karfe 8 agogon Najeriya, niger kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya ya kuma ba da umarni da ma mu na wannan safiyan wato Mr. Jonah Cummins Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Wassalam.